Fiyadu ka kuɗi masu yawa na yo kasido in hidima ga mauludi arzikin ma'aiki ko ta ina wa shaula yana zuwa Allah ya saka da alkai sai ya da malama fainusa sawa ba aka saurara a wannan waje mai albarka daga cikin 'yan jaridunmu na jihar Kano da ƙasa baki ɗaya Allah ya ƙara kusanci sai ya da majazubiya idan kin shirya bismillah ɗai ɗai ɗai ɗai har guda uku ɗai ɗai ɗai har uku sai ya da majazubiya sai ya da majazubiya Ana ƙarewa sha'irai barka da zuwa wannan waje mai albarka